I dare say to you, I believe in miracles. And I hope you do also. What are we demanding? gangamin da ya gudana dandalin unity ya samu halartar jigogin neman sako matan irin su tsohuwar ministar ilimi obi ezekwesili dr imam shehu aisha yusufu maureen kebrok da sauransu da suka jagoranci karanta sunayen mata 82 da suka rage a hannun 'yan ta'adda we demand a formal rebuttal and apology to all the families and the community at large for the illegal cohabitation encouraged by the Borno State government Muna buƙatar barranta da neman ahuwa ga duk iyaye da al'ummar Chibok don barin wasu daga 'ya'yansu na zama tare da wasu tubabbun 'yan ta'adda da gwamnatin Borno ta basu suke cewa su mazajensu ne. In ji babban shugaban al'ummar Chibok na duniya Dauda Iliya. Nan take jagora kuma ɗaya daga iyayen matan in ki muta ya ce sam ba su amince su aurar da 'ya'yansu ga 'yan boko haram ba. Ba mu yarda da tubansu ba. Mu abin nan muna so gwamnati dama ta yi mana shine ya bincika ma yaya wani iri aure ne wai suna kilare wani aure gwamnati ya tabbat abinda muna so in gwamnati zai faranta mana rai shine gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafi ƴaƴanmu nan akan cewa akan aure to gwamnati ya bincika mana yaya wannan abu ya faru na tukuna faɗe ne ba karami faɗe ba ma so amma kuma a cikin faɗe nan ko ƴaƴa goma mu suka haifa wallahi za mu rungume ƴaƴan nan za mu rungume ƴan mu ba za mu kisu ba kaunan da za mu yi musu ma zai fi da ƴaƴanmu wanda mu muka haifa Malama Rebecca Samuel da ‘yarta Sera ba ta dawo ba ta ce gara a samu matan ko wani mataki za a ɗauka. Dan idan da na san nawa tana hannun gwamnati ko ba hannun wa'annan mutane ba gaskiya ba zan damu ba zan sake zuciya don na san inda take. mu din nan da muna kan jira har yanzu ba mu san inda suke ba fa kuma ba mu fitar tsammani ba yan kungiyar BBOJ irin su Amina Aliyu Usman da injiniya Shehu Abubakar na karfafa ba su ɗaya bai tsammanin samo sauran matan ba muna fatan insha Allah Allah zai maido su muna da wannan yakinin Allah zai maido su dan saboda duk abin da ka ce Allah zai yi ka riga da ka gama magana muna nan muna addu'a Allah ubangiji ya maido mana da su Allah ya sa suna cikin koshin lafiya wannan contribution ne da zamu ba su cewa ba a manta da wannan zancen ba mu ma rigakafi ne muke yi saboda mu ma kanmu gobe zamu iya samun kanmu cikin wannan halin taron ya tabbatar iyaye biyu sun saduda da gano 'ya'yansu sun mutu inda a BBOG kuma aka yi addu'a ga 'yan kungiyar sha biyar da suka mutu a tsawon shekaru goma ciki ko da jagoran 'yan cibo Abuja Sambito Zaya da aka ce ciwon zuciyar rashin ceto dukkan matan ya zama sanadiyar mutuwarsa a 2021. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. You will not stop until your daughters are back and alive. God bless you all. Thank you very much, Dr. Obi Ezekwesili.